wa ma'ana mudan ba mu da wukan yanka faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a'jil aw ari yace kai gaggawa kada ka bari dabban ka ta mutu ma an hara dama wa zikra smullahi alaihi fa kul duk abinda ya zubar da jini aka ambaci Allah yace ka ci laysa sinna wa zufra amma banda hakori da farakai da farki wa sa uhaddithuka zan baka cikakken bayani amma sinnu fa azmu ai hakori da kashi ne ko an kuma hana ayyanka da kashi wa amma zufuru amma kuma farce famud al-habasha yace ayyukan mutanen habasha kenan wa asabna nahaba iblis yace sai muka samu riban yaki na na rakumma wa ganamin da awakai da tumakai da raguna fa najja minha ba'irun sai rakumi ai ya sheka ya tsalle ya tawaye mahu rajulun bisani sai wani ya harbe shi da kibiya فحبسه سي الله يرسي أبن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن زعل الله صلى الله عليه وسلم يتي إن لهذه الإبل أوابد يتي وأن راكما سناد تاواي كمن دبو بن دوا كأوابد الوحشي فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا دو wanda yafi karfin ku ku aika ma'ana ku harbe shi babun nahri wa zab'i babin da ke bayanin suka a soke abin suka ko a yanka dabban yanka rakumi soke shi ake yi daga nan ramin wuyansa haka in aka soka shi ma yankansa kenan amma saniya da akuya da rago da akuya da kaji da komai yanka ake yi to shine suka ce dabbar da take sukanta ake yi in an yanka ta menene hukunci aka ce yayi dabban da ake yankan ta aka soke ta menene hukunci suka ce yayi وقال ابن جريج عن عطاء ابن جريج يرويت دغ عطاء لا ذبح ولا منحر إلا في المذبه ya yace ba yanka ko suka sai inda ake yi suka a wannan ranin ake yi yanka kuma suka ce ko ka yanka daga kan makogoro ko tsakiya ko karshen kirji nan sama duk inda ka yanka yayi kuma suka ce ka yanka makogoron da waɗannan jijiyoyi da wata igiya da ke ciki har zuwa tsaron bayan kashin bayan mutum suka ce ko in ka yanka ka yanka makogoron yanka yayi in ka yanka jijiyoyi in ka yanka ma har kan ya tsinke baki da suka ce din yayi mutum ka ce bismillah mun gane ko ina ma'ana bismillah da sunan Allah muka yi ne yanka saboda ne wannan dabba an halice ta tana da jini da nama da jin zafi da komai amma ita Allah ya halice ta ne dan kai dan adam kai amfani mun gane ko kai kuma Allah ya halice ka ne dan ka bautata masa duk abin da ka gani akan a doron duniyan nan baki daya Allah ya halice shi ne dan yayi ma dan adam hidima rana da wata da ruwa da sanyi da zafi da bishiyoyi da da dabbobi duk baki daya amfanin wane ne mata, annakum wa li'an'amin ba haka bane sannan kai dan adam Allah ya halicce ka dan manufa daya wa ma al jinna wal insa illa liya'budun da kai dan adam da duk wani halitta a duniyan nan wanne ne yafi daraja dan adam mun gane ko don Allah ce wala kad karramna bani adam to amma shaytan sai ya sa ka zo duk wannan abubuwa duniya da dukiyar da ke ci duk an halitte su ne dan hidiman ka sai dan adam sai ka ɗaya zai canza maka al'amari Allah ya halitte ka don bautawa Allah sai ya juyar da kai baka damu da bautawa Allah ba abinda aka halitte su don aka halitte su dan kai sai ka koma kana bautawa musu to al'amari ya lalace al'amari ya lalace mun gane ko duk abin da ka gani Allah halice shi ne dan amfanin ka shi yasa ka dauki kuɗin ka naira 50 ko naira 100 ka je ka tawo kaza da ranta da jin zafi ka sa mata wuka ka yanka ka zubar da jini ka ci banda Allah Allah ya baka izini yau ki zaka samu daman yin haka shi yasa zaka ce bismillah Allah ne ya ba da izini a yanka wannan dabban a ji sai sa ka yanka bismillah sai ka yanka ka zubar da jini ka je ka dafa ka ci ka gode ma Allah ba haka bane Kotu a yajzi ya ce babu yanka ko tuka sai inda ake yanka ko tuka sai na ce ya zai wadatar ma yuzbahu an an karahu yace dabban da ake yankanta na ke tafa kana na'am yayi daidai ذكر الله allah ya ambaci yankar saniya ينكر ثانية فإن ذبحت شيئا ينهر jaza, duk dabban da ake suka an ka yanka yayi wan naharu ahabbu ilayya amma dabban da ake sukin sukanta sukar ce tafi amma an kai yanka yankan yayi wa zabhu qat'ul awdaji yanka kuma shine yanke waɗannan jijiyoyi guda biyu قلت فيهلف الاوداج حتى يقطع ya yace sai ko ya bar waɗannan jijiyoyin baya har sai ya yanka wani jijiya wani igiya da ke cikin cikin makogo cikin wuyan mutum har zuwa tsaron bayansa قال لا إخال وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخع يتي أن بالي لاباري ابن عمر يتي يا هن أينك والنجيجية يقول يقتأ ما دون العظم ثم يدأ حتى تموت يتي كي دي كنك ينك ويا مقوغر ينك لك بدبا تيش ويشوري حتى موت يا حلتك وقول الله تعالى da fadar Allah maɗaukakin sarki wa in qala musa li qaumihi yace ka tuna lokacin da annabi musa ya faɗa ma mutanensa inna allaha ya'murukum an tazbahu bakara Allah yana umurtan ku ku yanka saniya da a ce sun je sun kama duk abinda ake ce masaniya suka yanka magana ta tare amma saboda izgilanci da kinin bibi sai suka matsanta sai Allah ya matsanta musu har suka wahal da kansu qalu sai suka ce atattakhiduna huzwa yanzu izgilanci za ka yi mana cikakken shi za ka yi mana fala sai annabi Musa ce a'udhu billahi an akuna min al-jahilin a'udhu billahi an akuna min al-jahilin ka san su yi masa jafa'i atattakhiduna huzwa qalu suka ce ud'u ulana rabbaka yubayyin lana ma hiya to tambayi ubangijinka ba ubangijin mu ba suka ce ud'u ulana rabbaka tambayi ubangijinka ya bayyana muna wace ce ita saniyar قال يكي إنه lallai لن ليس أبنجينا fada innaha bakaratu ita saniya ce la faridun wala dhikrun awanun zalika ba tsohuwa ba ba budurwa ba tsaka tsaki take fa'alu ma tu'maruna ku fa aikata abinda aka umurce ku ku yi fa قالوا تنكتي ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها tambayi ubangijinka sai ya bayyana mana launin ta kalar saniyar da ake so mu yaka sai annabi Musa ya ce innahu yaqulu lallai shi ubangiji yana fadar cewa innaha ita bakaratu saniya ce safra'u fasifatu faqi'ul launuha mana kalan kalanta ɗaya ne ba wani kalma ba wani ne gamsar da ma masu kallo tasurrun nazirina da sun je sunna ba sai kuma suka izgilanci suka ce halidu lana rabbaka yubayyin lana ma hiya mm. innal baqara tashabaha alaina kai tambaye ce ne da ubangijin ka tambaye shi ya bayyana mana mu fa sani shanu sun shige mana duhu sai kama da juna wannan ya kama da kaza ne a fito mana kuru kuru fili yadda ayin wanda zamu yi wa inna insha Allah la mutaduna in Allah ya zamu zamu in Allah قال إنه يقول إنها بقرة لا ظلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها sai da aka faɗa musu irin wannan kalan sai suka ce al'ana ji ka yanzu ka zo da gaskiya yanzu ka zo fa ma to wa'annan da aka faɗa musu to da tun farko sun je sun sai saniya ko saniyan naira uku ne sunanta saniya suka yanka suka ce wacce ce wacce ce aka faɗa musu suka bi abbatuwa duk baki ɗaya <laughs> ba su samu irin wannan saniyar ba sai inda suka samu wanda zai za su biya kuɗi mai tsada saboda sun tsananta ma kansu sai Allah ya tsananta وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس الزكاة في الحلق واللبة عبد الله بن عباس في ينكا أويا أكيكوك واللبة والنرانوة كوكا ينكا أنن كسا ko tsakiya makogoro ko sama can duk inda ka yanka ka zubar da jini ka kyale dabbanta mutu sai ka je ka ci abincin ka wa qala ibn umar wa ibn abbas wa anas idha qata'a ar-ra'sa fala Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Abbas da Sayyidina Anas sahabbai guda uku suka ce in ka je garin yanka ma kan kanka tsinka kan ma yake babu laifi ba mu mushi bane قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروه قال اخبرتني فاطمه بنت المنذر امراتي عن اسماء بنت ابي بكر كاغا ونكما يا رويت حديث يوروا عن هشام بن عروة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر امرأتي إيه فاطمة بنت المنذر ما تاتا إتشي تباني لاباري عن أسماء بنت أبي بكر ita kuma ta rawaito daga asma'u yar abi bakri radiyallahu anhu ma qalat tani naharna ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam farasan fa akalnahu tace zamanin manzon Allah mun yanka doki muka ci naman doki <laughs> ya halatta ko ne mazhabin maliki a wani cin doki eh makaruhi ne ko قال حدثنا إسحاق سمع عبدة عن هشام عن an هشام عن فاطمة عن asma'a, قالت ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه تابعه وكيع وابن عيينة عن هشام في النحر a ba za a ambaci sunan ya za a ce ya za a ambaci sunan da za su layya a ce ainiya da mai duwani duwani lokacin layya ba eh ai ba sai ai bismillah هذا أني وأن أهلي بسم الله الله أكبر الله أكبر بسم الله الله أكبر هذا من الله ينكر راغو na biyu ka ya ce wa an mallam ya bashi an ummati ne ya ce duk al'umma ta tun daga zamanin manzon Allah har a na da kasa radda baka samu kudi ka sai ragon layya ba kana cikin layya shi ya wata shekara a tsayin na abubakar ce babu hali bana ba za mu yi layya ba dan me nan ya shiga cikin layya mun gane ko haka shar addinin musulunci yake babu jin kai sama da addinin musulunci inda wa in tusi'uhu tahtadu in ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi tallahi ka ne har abada yace wannan rago ni da iyali wannan kuma da yanka yace duk al'umma ta har ana da kasa wanda bai samu yayi layye ba yana cikin wannan dan Allah kai layye da ka shiga cikin wancan wanne ne wancan ne ko yace amma lam yudahi wanda ba shi da daman yayi layya Allah ya sa su je Nijar ne ko Kamaru ko Chad ko ina su kawo raguna dangane da layya ka dauki naira ɗari biyar ka sai kai layya Allah ya sa su kawo haka amma rago naira dubu uku dubu hudu dubu biyar dubu nawa mutum ka matsa to a yi saboda yara ma'ana kai za ka yi saboda yara ba dan Allah ba sa'an nan kuma aka waye gari baka da abin da za ka yi layya ba za ka ji da abubuwan da ke hankalin ka ya tashi saboda ka na kallo ko ka kawo rago ka ɗaure a waye gari a gaba ka da rago da kai da matanka da ayanka kun shiga kun shiga tashin hankali wace irin rayuwa ke? ha wannan wace irin rayuwa ke nan babu rahama tsarin zama cikin birni ke amma ki nan kowa da gidansa ba menene ba ka da ragun lai eh ranar jaji ba sai ka je a ka zo kayan ciki ka so ragon naman rago ka zo ka aje kawai da ke gari ba sai ka zo ka so ya aje kowa ya zo gaishe ka ka dauko ka kawo ai abin ba a cewa komai kai dai ne abin ba a cewa komai abin ba ne ba haka bane in zai matsa maka sai ka kauce ba akwai hiloli hila da ake ba ai bana ba a cewa ko mai raguna ai ba shikenan ba ka kada komai ya ci ba ba kai masa ƙarya ba kuma ba zai je sai ka kafa yin dan ba lalle bane ga kayan ka ba dan cikin gidanka kake zaman bariki kuma inda ya zaman bariki ya albarka kenan amma cikin gani ne far gidanka sai an ga ka jaji birin nan ka kawo ko kayan ka in ba haka ba ayan ka sai zama kamar marayu shikenan ba su da na cewa matan ka hankali ya tashi da safe ta dauke dauki mayafi za ta gidan ba ta zama ta zauna su kuma wanda Allah ya hore musu a yanka ana ta soye ana a sa yaji a sa ne ana ta buga su shari'a musulunci ta ce makocinka makociyarki waɗanda ba su da shi to ɗan masu manzo Allah ce idza tabakta marakatan fa asfir ha wa ta'ahad hajiranaka in za ka yi miya romo abinci kada ka yi mai kauri mai zaƙi dan kai kadai zubar ruwa ya yawa ka yamma makocinka saboda ne kada ka cuce shi da kanshin miya ka sa miya ne a sa menene da menene da kori yana jin kanshi gidansa sa'annan ka kasa ƴan masu yana hadiyar yawo har ya kwanta haka nan manzo Allah ce ba mumini bane wanda ya kwana yana ya ci abinci ya koshi makocin sa ya kwana yunwa mun gane ko to Allah ya sa su je su sau dabbobin su kawo duk musulmi ne kuɗi naira ɗari biyar ya ka sai kai layya ai kowa sai layya ko amma layya kai naira dubu uku dubu hudu dubu biyar kai ma kasar alaci da su wani ya saba ba zai iya bari ban ya bari yayi abin kunya wani ce bari a yanka dan yara wani ce bari a yanka dan ma duk wa'annan sun yi saboda Allah kafin ka yanka maka ce danwa sai kuma an ce maka inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamatiya lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bi zalika umirtu wa ba ka da hali za a yi layya ne saboda Allah babu hali a huta bar su yi dariya da yamma kwana uku da an ya gama an huta duk dariyar da za su yi bar su yi karfin hali za ku yi su shiga gida suna kuka ne ka ba su hakuri yaya za a yi amma mu je mu ce bar mu yi dan kaza dan kaza mu je mu zubar da jini dan wani abu dan Allah ba eh a Tanzania ko babu ma yukrahu min al-muslati wal masburati wal mujassama man zai ce babin abin da aka ci a shar'ance al-musla ka kawo dabba ka yanke kafanta nan ka yanke kunninta nan ka yi ɗaya da ita haramun ne haka kuma al-masbura wal mujassama ka je ka kawo dabba ko rago ko tunja ko tsuntsu ko ajiye ta ku ɗaure ta kuna harbinta shar'a ta hana hakan من ذا الله صلى الله عليه وسلم هكا على الذي لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عليكم حريص للمؤمنين رؤوف رحيم من ذا الله توسيس حق دبه هكا من ذا الله فيه واذا ذبحت واذا كي ينكما ka kyautata yanka menene wa kyautatawa kuma za ka raba dabba da ranta kada ka zo kan idon dabban kana wasa wuka ka tsoratar da ita ka boye ka wasa wukan kuma kada ka kawo ka da baya ki ka zo a tayi ai tayi ai tayi kamar mai goge <laughs> ka wasa wukan kana zuwa kana tsorawa. shi nan ta raba ta da ranta shi ba ka gala bai tsada ita ba, hmm. haka manzo Allah ya ce wal yuhajja ahadukum shafratahu wal yurih zabihatahu sai ka kaifafa a dunyan kanka saboda ka ko taske dabbar da zaka yanka mun gane ko hmm. قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال دخلت مع انس عن الحكم ابن أيوب فرأى جلمانا او فتيانا نصبوا دجاجه يتي ناشي تاريد انس ورن الحكم ابن ايوب سي ايغا يارا كو متاسا matasa اجي ajiye سكا دوري دبا سنا suna يرمونها فقال انس كيف سيدنا انس يتي نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تصبر البهائم من الله صلى الله عليه وسلم يا يهني ادور دبوبي انا حرب قال حدثنا احمد بن يعقوب قال اخبرنا اسحاق بن سعيد ابن عمرو عن ابيه انه سمعه يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما انه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاج دجاجة يرميها يتي سي suka samu wani yaro ya daure kaza yana jifanta fa masha ila ibn umar sai abdullahi dan umar ya je wurin wannan ya je wurin hatta hallaha ya je wurin kazan ya kwance ta mm. thumma aqbala biha wa bil gulami sannan ya dauko kazan da yaron da ke jifanta ma'ahu fa qala uzjur gulamakum sai zo da shi wurin iyayensa ya kamo yaron da ya daure kaza yana jifanta sai ya dauko kazan da yaron ya kamo hannu sai zo wurin iyayensa ce wannan dan ku hana shi yin wannan aiki mm. ya daure dabba yana harbinta saboda me an an yasbira hadha sayyi lil qatl fa inni sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an tusfara bahimatun aw ghayruha anil qatl yake mm. saboda naji manzon Allah yayi hani a daure dabba ana harbin ta wai dan a kashe ta da gangan kawai mana an yi mata azaba ke mm. ko shari'ar musulunci da tace wanda ya kisa a kashe shi in aka zo za a yi kisan ba kowa ake ba dama ya je ya kisa ba akwai waɗanda suka kware da irin su kuma daga baya zai zo an rufe idan mutum daga baya da so ɗaya shi kenan wuyan sai fashi in aka yi rashin sa'a aka yi so daya bai faɗi ba to an shiga aima mutum azaba ke kwararre ne wanda yake zai daga bayan mutum zai zo ya zare ta kodin sai ka ji kat ya cilla wuya so daya muka ga wanda ya zo aka yi rashin sa'a ya yi da yi bai sake yi amma duk da shi shi ma sai an ji Allah da sai an ji an yi tsawata masa ma'ana ya azaba ne hmm. eh? Eh? Eh? a wannan cewa a jefe shi aka cewa a jefe shi shi ma azaban su ke shi wannan shari'a ce ta bada izini a jefe shi amma kaza da dabba da zaka ajiye babu laifi kana jifansa sa me kazan ma zina ta yi قال حدثنا a النعمان قال حدثنا أبو عوانة abin da yasa aka ce a jefe shi saboda wai ya je ya yi zina saboda in bai taba aure ba ai ba sai a jefe shi ba aka ce ai masa bulala an ya taba aure bai taba aure ba azaban da aka ce ai masa sai ya jifa jikinsa tun daga sakar kansa har jikinsa saboda ya je ya yi zina wai da in zina zai je zai ya jire sa duk ya ji daɗin shi sa sai an jefe shi duk jikinsa ya sha azaba jaza'an wifaq عن ابي بشر عن سعيد بن جبير قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال كنت عند ابن عمر فمروا بفتية أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها فلما رأوا ابن عمر تفرقوا da suka ga yara ne suka daure kaza suna jifanta da suka ga ibni Umar sai suka gudu wa qala ibn Umar man fa'ala hadha sai Abdullah Umar ki wane ne yi wannan innan nabiyya sallallahu alaihi wasallama la'ana man fa'ala hadha yace manzo Allah ya la'anci wanda irin wannan aiki tabahu sulaimanu an shu'ba قال حدثنا المنهال عن سعيد عن ابن عمر لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان يتي من الله صلى الله عليه وسلم يا لأنتي وند ييما دبا مثلا musla shine ka kama dabba ko dan adam ka yanke kunnen sa ka yanke hancin sa ka yanke mana kai ɗaya ɗaya ka munana rayuwar halittar sa shari'a ta hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la umathilu fa yumathal bi wa in kuntu nabiyya hmm. وقال علي عن سعيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شوبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة والمثلى يتي ناجي عبد الله بن يزيد يتي ياجي من زن الله صلى الله عليه وسلم يا يحني أدين ووسط دوشير الأمة أدين كيبا دوشير الأمة أدين ساتر دوشير الأمة shine nuhba wal musla kada ai musu kuma musla babu dajaji yace babin da ke bayanin hukuncin kaza ya halatta a ci kaza ko bai halatta a ci ba ko kuwa ya halatta ko eh ma'ana imamu bukhari ya ga sallah ya kai a je a sawo mutane dabbobi dan su samu sauki su saya su ci me ce rayuwa rayuwa ita ce lokacin kaza munasaba ya kama a yi walwala a sake a dan ji amma ana cikin tsanani ba ruwa an ɗauke wuta kuma lokacin munasaba ta kai da za a ɗan sake a dan ji kuma ba hali to me sai ina ma menene ya eh, rayuwa kuma ta zama wannan kenan ta zama ba rayuwa ba kenan ko yasa har yanzu da Imam Bukhari yana kan bakarsa a kawo ma mutane abinci su ci su wal walwala su samu daman bin Allah madaukakin sarki je ka kai ta shugabanci har ma je sauko Allah shi ma albarka amma al'umma ta ga cikin yunwa cikin wahala ai to ina ma na rayuwa kuma قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهد من الجرمي عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله عنه قال يتي أبو موسى الأشعري يتي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجا ناغا من زن الله ينشي يأكل دجاجا ينشي قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب ابن أبي تميمة عن القاسم عن زهدم قال كنا عند أبي موسى الأشعري يتي منكسا شور أبو موسى الأشعري وكان بيننا وبين هذا الحي من جرم إخاء يتي فكان مدواء النوم كبيلة وانت أقوى أن وانتكى فكان فأتي بطعام فيه لحم دجاج sai aka kawo abinci abincin akwai naman kaza a ciki a gani ko sai ka haɗe ya wuce sai aka kawo abinci abincin akwai naman kaza a ciki wa fil qawmi rajulun jalisun ahmar a cikin mutane akwai wani mutum mai ja mai jan sifa haka falam yaddu min ta'amihi sai aka ga shi ya ci cin abincin قال ابن يتي كمسو من اشي فقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل منه يتي كزو كتي منين كاكي جا دبا اي ني ناغا منزو الله يانا تي نامن كازا تو كاي كمان يكي جا دبا قال سيتي اني رايته اكل شيئا فكثرت يتي wannan kazan na ganshi yana cin kazanta da shi yasa nake kan kamin na naman ka haka ga dai kauyuka kaka kajin su suna kan kuwan kwata ruwan fitsari wanka ta yake nan menene ko to duk dabban da ke cin na gisa me sunanta jallala ke ne ba haka bane da shi yasa malikiya da maza suka ce in ka sai malamai suka ce in ka sau kajin gidan kajin gona ko kajin da aka tsare su da ka kama dama sai ka yanka abin ba haka bane to amma kajin da ke yawo su ga kwatanni su je su ya tsari su cika su zan da su menene da menene ya za a yi kenan sai marikiya sun karhanta amma ba su hana ba mm. wani malamai suka ce to sai ka sau wannan dabban kaza a agwagwa ta ne ka zo ka aje ta gida kwana uku mm. wannan abin ya tafi sa'an nan sai ka yanka abin amma ko yau kaje ka sau ce marikiya karhanta su kai karanta mu mm. mun gani ko saboda me gudun kar ka fada cikin jallala jallala haramun ki ko halalci haramun ce mai tace jallala dabban da ke cin najasa wace tabi'a ta ce ta ci najasa kaza kuma tabi'a ta ce ta ci najasa a a a ba kaza ba tabi'a ta bace ta in ka batta da yunwa wace dabba ce tabi'a ta ci najasa angulu alade karnuka da menene da menene hadda da gurab ma ko sun ce idza kana al-gurab ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الجبال إذا كان الغراب دليل قوم سيهديهم سبيل الخالدين ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب بهاوش يتي دون وند بكري سياتني أي نعم su yace na ga kazan tana cin kazanta ne sai sa nake cincinin fa halaltu alla akulahu sai sa nayi rantsuwa ba zan taba cin wannan kazan ba fa qala sai ce udnu ka kusanto ukhbirka au uhaddithuka yace yace sai na yi rantsuwa ba zan ci naman kaza ba kowannan kaza yace zo zan baka labarin al'amarin yadda ya kasance tare da manzon Allah manzon Allah ya bada hukunci in mutum yi rantsuwa ya zai yi qala inni ataitu nabiy sallallahu alaihi wasallama fi nafarin min al-ash'ariyina yace zo in baka cikakken bayani ni na zo cikin tawaga na ash'ariyawa muka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa wafaqtuhu wa huwa ghadban yace sai muka zo muka samu manzon Allah yana cikin fushi wa huwa yaqsimu na'aman min ni'amis sadaka halin kasancewarsa yana raba eh, dabbobin sadaka rakumi timakai shanu menene da menene kastahmalnahu sai muka nemi sai muka nemi wurin manzon Allah ya bamu abin hawa fa halafa Allah ya hamilana sai manzon Allah ya rantsuwa yake ba zai mu ba zai hawar da mu ba qala ma indi ahmilukum alayhi yace ba ni da abin da zan tsora ku akai ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهد من إبل في أكاو من الله صلى الله عليه وسلم ريبا ياكنا راكما فقال sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ainal ash'ariyuna ina su ash'ariyawa suke ne ainal ash'ariyuna to biyu qala fa a'tana khamsa zawdi hmm. yake sai manzo Allah ya bamu garke guda biyar garke shanu ko rakuma sai suka taru guda nawa ne suka kai garke rakumin ya kai bakwai ya kai garke ko zuwa sha biyu ko awakai sai ba su garke garke su biyar gurra zura masu fararen tozo hmm, fala bisna ba ba'idin yace sai suka karba manzo Allah ya rantsuwa ba zai bamu ba ba shi da abin da zai bamu ba zai bamu ba kuma ga ki yanzu manzo Allah ya zai bamu mantuwa manzo Allah yayi ne fa qultu li ashabi nasiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaminahu manzo Allah ya manta rantsuwan da yayi ne فوالله لئن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح ابدا yace wallahi in muka yaudari manzo Allah in muka ɗauki daman cewa manzo Allah ya manta da rantsuwarsa muka karba muka bar shi yayi rantsuwa kuma ya saba rantsuwan wallahi ba za mu tsira ba mm. yasa mu je mu faɗa manzo Allah gaskiya mu tuna masa manzo Allah kai rantsuwa in yaso a raba shi zai karba ne zai bar mu ne domin mun samu tabbas kenan farajana ila nabi sallallahu alaihi wasallam sai suka koma wurin manzo Allah fa kulna muka ce ya rasulullahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inna sahmalnaka fa halafta alla tahmilana mu mun ce ka ba mu kai rantsuwa ba ka za ka ba mu ba fazananna annaka nasita yaminaka to wannan baiwa da kai muna muka zaci cewa mantuwa kai da rantsuwan da kai fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah huwa hamalakum Allah ne ya baku a lokacin da kuka zo babu sai sa nayi rantsuwa ba zan baku ba dan babu yanzu Allah ya kawo ya baku sa'an nan sai manzo Allah ce inni wallahi ni na ran da Allah insha Allah yayi istisna'i ito ga cewa kenan la ahlifu ala yamini mm. fa ha haira min minha illa ataitu alladhi wa wata wa ha. Mm. manzo Allah ce duk sa'an da yi rantsuwa nace ba zan yi kaza ba sai na ga yin yafi to sai nayi kafara yi duk sa'an da yi rantsuwa nace ba zan yi kaza ba na ga yin yafi ko zan yi kaza na ga rashin yin yafi sai nayi abin da ya dace sai nayi kafara mm. manzo Allah ya nuna maka kenan duk sa'an da kai rantsuwa akan abu sai aka waye gari kuma yin abin shi ya fi to sai kai kafara sa'an nan kai abin Allahumma hadina fi man hadayt wanda na fi man tawallayt wa barik lana fi ma atait wa qina wa sirif anna sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yazillu man walayt wa la yu'izzu man adayt tabarak rabbana wa ta'ala Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'asiyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin alayna مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا آتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم